Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalau da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji shirin karaman sani shirin da ke kawo muku rahotanni da suka jibinci kiwon lafiya kafin masu gabatar da shirin su kintsa ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri. saudi arabia ta ce sakamakon binciken farko da ta gudanar a kan bacewar dan jaridan saudiya nan kamal kashogi ya nuna ya mutu ne a ofishin jakadancinta a istanbul bayan ya yi fada da wasu mutane da ya samu a gurin a cewar ma'aikatar labaran kasar wata sanarwa da ofishin babban lauyan gwamnatin saudi arabia ya fitar da talabijin kasar ta sanar da safiyar yau asabar sanarwa da cewa tuni an kama 'yan kasar saudiya goma sha takwas na saba da mutuwar kashogi kada an kori mai baiwa kotu masarautun saudiya shawara da ake kiran shi sa'ud al da kuma mataimakin shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar da ake kira ahmed asirri babban lauyan gwamnatin ya ce ana nan ana ci gaba da bincike akan mutuwar kashugi kalaman na yau asabar su ne na farko da gwamnatin saudiya ta tabbatar da mutuwar kashugi fadar white house ta faɗa a wata sanarwa tana cewa sanarwar da saudi arabia ta bayar akan ci gaba da bincike da mutuwar binciken mutuwar kamal kashugi ya kai gare ta kana gwamnatin saudiyyar kuma ta fara ɗaukar matakai akan waɗanda ta gano suna da hannu a cikin wannan batu da aka yi masa tambaya akan wannan sadarwar saudiya shugaban amurka donald trump ya faɗa wa manema labarai a jihar arizona yana cewa wannan babban mataki ne ya ce ko da yake muna da wasu tambayoyi da za mu yi wa 'yan saudiya ya kuma kara da cewa zai yi aiki tare da majalisun amurka ya ce yanzu dai yana son ya yi magana ne da yarimar saudiyan kafin ya san mataki na gaba da zai ɗauka amurka da koriya ta kudu sun dakatar da wani gagarumin atisayen soja da suke niyyar yi a ci gaba da karfafa hulɗar diflomasiyyar su in ji ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a jiya juma'a babban mai magana da yawun pentagon dana white ya ce sojojin kasashen biyu za su dakatar da atisayin da suke niyyar yin ne wadda aka yi ma lakabi vigilant ace domin baiwa shirin diflomasiyya damar ci gaba sanar da wannan shawarwarin ya biyo bayan tattaunawa tsakanin sakataren harkokin sakataren tsaron amurka john martins da takwarorin aikinsa guda biyu da suka hada da na koriya ta kudu da na kuma japan ministocin kasashen biyu wanda suke kula da harkokin tsaro suna halartar wani taron ministocin tsaron kasashen da ke karkashin kungiyar raya kasashen kudancin asiya da ake kira asiyan a takaice dakatar da atisayin sojin ta sama dai yana zuwa ne bayan shawarwari da dama da amurka ta dauka a bara yayin da take neman tattaunawa da koriya ta arewa akan ta dakatar da shirinta da kira makaman nukiliya hukumar tattara bayanan sirri da hukumar tsaron amurka suna kashe ni ga rasha cewa tana kara auna zaben kasar wanda za a yi na rabin wa'adin shugaban kasa a cikin wannan shekara kuma sun fito da wata sabuwar shaida ta baya-bayan nan akan sabuwar tuhumar da ake yi wa wata 'yar kasar rasha mai alaka da wani babban dan kasuwar rashan da ake kiranta wato putin's coke ko kuma mai shirya wa putin abinci a jiya juma'a amurka ta tabbatar da karar laifi akan ita wannan 'yar rasha mai shekaru 44 da haihuwa da ake kiranta elena alexina kusiyanova wanda ta fito daga birnin st petersburg lamarin da ya kai ta ga zama 'yar kasar rasha ta farko wanda aka fara zarginta da hannu a shirin yin katsalanda a zaben amurka na wannan shekarar 2018 a cewa takardar karan kusiyanova ita ce babban jami'ar lissafi a wannan aikin rasha mai suna project lacta wanda yake kwatanta kansa a matsayin dandalin tattara bayanan sirri masu muhimmanci a yanar gizo wanda wata ma'aikatar nazarin yanar gizo ke tafiyar da shi irin wannan shafin sada zumunta ne mai bincike na musamman a nan amurka robert mala ya yi zargi a farkon wannan shekara yana cewa zai mai da hankali akan binciken irin waɗannan abubuwa a wannan shekara ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani sabon rahoton majalisar ɗinkin duniya yana kira ga a sake ɗaruruwan mutane da aka sace su a sudan ta kudu a lokacin rikicin tsakanin 'yan tawaye da gwamnatin ƙasar wannan rahoton da hukumar kare haƙƙin Bala'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar a kwana-kwanan nan yana zargin 'yan tawayen ƙasar da kama mutane sama da 900 Labaran duniya kenan kuka saurara. tomadala yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani ƙuƙumi ne. madalla kafin mu shiga cikin shirin ka'in da na'in ga jerin rahotannin da muke ɗauke muku da su a yau. Rahotonmu na farko zai yi magana akan cututtukan da ke addaban yara kamar ƙurarraji da makamantansu a lokacin ruwan damina da kuma yadda za a iya kiyayewa domin kaucewa kamuwa da su. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan jerin dalilan da ke haifar da mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan faɗakarwa akan cutar sankarar nono. Rahotonmu na hudu zai yi magana akan tsafta wacce ita ce jigon kawar da cututtuka har da cutar nan ta foliyo. Shi ma rahotonmu na biyar zai yi magana akan ƙoƙarin da salakuna iyayen al'umma ke badawa domin yaƙi da cutar foliyo a jihar Bauchi. Rahotonmu na shida wanda kuma shine rahoto na ƙarshe a cikin shirin zai yi mana magana akan tallafin da kungiyar Rotary Club International ke yi wa al'ummar jihar Borno domin yaƙi da cutar polio. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. cutar zazzabin cizon sauro da cutar kwalara da suka addabi al'ummar jihar maraɗin jamhuriyar Nijar. Likitoci na faɗakarwa ga iyayen yara da su yi hatara da wasu cututtuka na ƙuraje a yanayin damina da na kaka. Shu'aibu Mani ya zanta da wani ƙwararren likita a cikin rahoton da ya aiko mana. Ko bayan cututtukan zazzabin cizon sauro ya zuwa na amai da gudawa da suka haddabi al'ummar jihar maradi a wannan lokaci na damuna likitoci na masu hannunka mai sanda ga oyan ɗaya da su yi hattara da ƙwararraji ga ƙananan yara da waɗansu ke dangantawa da cewa ƙwararrajen damuna ne ko kuma na kaka malam sadusu mustafa kwarar likitan fata a babbar asibiti ta birnin maradi ki akwai cutuka wanda bisa kan fata yara na kama kuma ya suna kama dalilin damuna akwai nan kuraje mu wajen muna ce masu fududugo kamar suna ake ce kurajen damana na ɗaya tana yaro yana nan maraɗi ya tashi ya tahi ko zandar kowai ta yi difa kowai ta yi agadas dalilin wannan tashin daga wurin da yake zuwa wancan wurin ko ko ya zo daga can ya zo da mara ɗaya ya samu wannan kurajen na biyu kuma ana samun su daga cizon sauro ko ko su kwadi ba dan uwan garuwa ba ne na damana ke kawo su akwai da muke ce larva migrants ita kuma tsutsa ce da kake ganin ta tana yawo kasan fata. in kana da musa ko kana da kare sai su zo su yi bayan gari suna sake wata tsutsa wannan tsutsa ita tun da wurin damshi gare ba ta mutuwa kenan yaro ya za wasa ba riga ba wando sai su wuce shiga cikin cikin jikin sai ga tana yawo ana ta maciji ciki kuma akwai wanda muke can firirigo shi da hausa an ce mashi gobarar dare kamar wuta ce ta tato yaro da ruwan ya hashe wurin ya kawo kuma sai gani shi ya kawo kaga dai abin da aka hisa samu don ga lokaci lokacin damuna bayan kananan yara kwalajen ma ba su bar manyan mutane ba haka yasa cin karo da wata yan mata wata je neman magani a babbar asibiti consultation na saboda kuraje suka dame kurajen tona lokaci suke damu kenan eh, jima dai suna miki kai kai a ba su kai ba kwarai ba dai wani bi suna yi kada ba ki sa mayukan na irin tura a ba ni sama mai ko bayan tsafta Wace ita ce ginshiki ga lafiya bayan sadisu mustapha likitan fata a babbar asibiti ta birnin maradi ya bayyana matakan rigakafi. Eh, rigakafin da ake samu gare su abu guda ne lokacin da muna ya kamata a ranka kare yara da cizon sabro da cizon wasu eh, insect ke a ranka sa yaro cikin gidan sange na biyu kuma in dare a ranka sa ma yaro dogon riga mai dogon hannu kuma mai dogon wando kenan wannan mataki ne wanda za a iya kare yaro kai kama da wannan cutar na kwata idan wannan ciwon ya kama yaro ko idan me ya kamata a za a kawo shi likita a kusa uwar za a mashi magani insha Allah abin da ya kamata za a yi mashi Sha'ibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. dalilai da dama ne ke zama sila na mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Halimatu Abdullahi ta zanta da wata jami'ar kiwon lafiya a inda ta zayyana mata dalilan ɗaya bayan ɗaya a cikin rahoton da ta aiko mana. Madam Comfort Egele ita ce shugabar ɗakin kula da mata masu haihuwa a babban asibitin ringim a ƙaramar hukumar jigawa. Babban matsalan shine a turanci ake ce dile ba a ɗauki mataki da wuri ba. Kuma wannan dile an fasa shi kashi uku ɗaya daga gida kafin mace ta shirya ta ce sai ta zo hasbiti ta gano tana da matsala kafin a bata ikon zuwa hasbiti ko a ce mai gida baya gida ko kuma uwar miji ta ce a bai kamata ta je hasbiti ba da kuɗi ne gara a aihu a gida mu a gida muke aihuwa ba a taɓa aihuwa a hasbiti ba shine dile na farko na biyu kuma in an shirya a gidan samo yadda sai a zo watakila a lungu suke can lungu kafin a ce a samo ko mota da sai fito da su ko amalanke shi ma sai ɗau lokaci ko hanyar ma ba kyau sai sun fito ruwa a hanya na uku ba su san ma ko ina sai su je ba ba ta taba zuwa awon ciki ba ba ta san ko ina ba in sai an fito tukun ko a hanya a ce to yanzu wani hasbiti ta ina sai mu je kin ga ya ɗauki lokaci kafin su zo nan hasbiti mace ta galabarta ta shiga wani hali abun ya riga ya ɓace na biyu kuma delay din a hospital kin gan sun taho wata kila can a gida tana ta zubar da jini a gida sun taho dole sai an kara mata jini a nemi jini su ce sai an je gida a kira mutane da sai su zo su bada jini to kun gan wannan babban matsala ne kafin mu samu jini da sai a sa ma fashion da wuya kuma dama muna da jini an sa musu su zo su mayar waɗan kuma ya zo waɗansu kuma sun zo a samu wahala ne na uku watakila mace ta zo tana zubar da jini a da muke ce aph an duba ta an ce mataki da ya kamata a ɗauka a samu kan wannan shine tiyata a wuri kuma sai a samu babban matsala kamar wace irin matsala ke matsalan yaddan ta dai miji ya zo ka yadda a yi ma matanka aiki barin buga ma iyayenta iyayen a buga a a kar a yi ko kuma a dakata ina zuwa mace tana da ciki ta fara zubar da jini dama can ma a gida ba goshashen lafiya take da shi ba gashi duk wayannan matsalolin da kika lissafo da yake janyo ƙarin yawaitar mace-macen mata masu juna biyu musamman a yankunan mu na karkara wane jan hankali zaki a mai da kai domin wannan abu a kawo karshen shi. Babban abu da Allah duk namiji da ike da mace ya san matan shi na da ciki ya san kuma tafiya sai kama kuma ba tafiya ba ya ba da izini duk da ya taso akan matan shi da ba da izini in uwar miji ɗan uwa ne in menene to Allah su tuntubi bi hospital kar su jira sai ya zo in sun yi wannan sun taimaka. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A jihar Nejan Najeriya an gudanar da jerin gwano a titunan birnin Mina fadar gwamnatin jihar da nufin faɗakarwa kan cutar sankarar nono. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da cikakkiyar rahoto. Jerin gwanan dai ya gudana ne a ƙarƙashin shirin nan na musamman da uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta bullo da shi domin taimakawa wajen kawar da wannan cuta ta sankaran nono. Barista Maryam Kolo da ke zaman darakta a ma'aikatar kula da kare haƙƙin yara da mata ta ce sun yi maraba da wannan mataki da uwar gidan gwamnan Niger ta ɗauka. gaskiya alhamdulillah ba abin da za illa mu gode mata da ta ƙara wayar da hankali. Saboda wani abin da ta yi abu ne wanda duk dai wanda aka haifa ɗaya mace ba a cire maza ba ma ciki mm. amma ɗaya mace dai dukkanmu muna masa godiya shi ya sa ga dukkan kowa ya fita da kwai da kwakwatar su kowa gaba ɗaya a zo a mara baya domin wannan a yana kashe mutum rashin sani shi ne zai kashe ka. to yanzu kuna ganin eh, hakan zai taimaka sosai wajen rage cutar tsakanin mata? kai sosai sosai ma domin ka ga wani ma bai sani ba cewa wannan ba abun kunya ba ne cutar nan ba abun kunya ba ne ka gan ya sani da ɗaya. Hmm. na biyu da suke cewa daci ne sai maganin gida yanzu ka gani sun san cewa a ashe a asibiti ba akwai magani na'am to yanzu idan misali a karkashin wannan shirin na an ga mace tana da wannan cuta kaman za a yi mata magani kyauta ne ko ko dai wani taimako za a yi mata na musamman eh taimakon da ake yi ta fannin ita matan gwamna eh. shine akwai wajen da aka buɗe da za a duba maka in kana da cutar ta a gaya maka ka kana da shi ga mm. inda za ka je ga inda ya kamata kai ka je ka je ka nemi taimako a bada magani. A cikin wata zantawar da muka yi da uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello a kwanakin baya ta bayyana dalilin da ya sa ta ɗauki wannan mataki. ai a najeriya gaba daya a cikin ciwutukan daji ko sankarau da ke kama mata wa'annan guda biyu na nono da na baki mahaifa su ne suka fi kashe mata saboda haka ciwo ne mai mahimmanci kuma matsalan da muke da shi shine mutane sun canfa shi ba su zuwa asibiti da wuri to mu a nuna ma mata cewa mutane ma da maza da mata cewa wa'annan cututtukan ana iya kama su da wuri amma abin da ake so shine a tafi asibiti da wuri a je A yanzu dai akwai buƙatar ganin matan sun ba da haɗin kai wajen zuwa cibiyoyin da aka keɓe domin yin gwajin cutar ta sankaran nono kamar yadda barista Maryam Kolo ta yi ƙarin bayani. Eh, a yanzu na kira mata duka inda suke mata su tashi da ƙarfin su su je suke ciki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Tsaftar jiki da ta muhalli. na daga cikin abin da ke takaita yaduwar cututtuka daban-daban a cikin al'umma cikinsu har da cutar nan ta polio. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto. Gwamnatin jihar Borno ta bayyana cewa a ƙoƙarinta na shawo kan matsalolin cututtuka da ke addabar al'ummar jihar ta ɗau matakan faɗakar da jama'a muhimmancin tsabtar muhalli ga lafiya al'umma Dr. Babagana Abiso, daraktan kare yaduwar cututtuka na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Borno, ya bayyana haka yayin da nake tattaunawa da shi akan matakan da suke dauka na dakile yaduwar cututtuka a jihar. yanzu haka muna muna muna fama da cutan barkewan cutan kwalara sannan kuma shi kwalara kowa ya san cewa rashin tsafta ne yake saddasa shi sannan kuma shi polio ma da rashin tsafta ne yake haddasa shi yanzu abin da muke yi muna faɗakar da mutane kowa ya share gidansa ya wanke bayan gidansa ya kula da ya kula da kansa ya ringa yin wanka iyaye mata idan za su dafa abinci su tabbatar cewa sun wanke kayansu na da za su yi amfani da shi su tabbatar kuma sun wanke hannunsu sannan kuma idan yaro ya yi ba haya ya yi kashi kenan idan aka wanke shi a tabbatar cewa an zubar da wannan kashin yadda ya kamata a inda ya kamata sannan kuma a tabbatar cewa an wanke hannaye da sabulu da ruwa mai tsafta sannan kuma irin kwatami na kofan gida da sauransu ya kamata a sa himma a yashe domin wayansu ma idan suka fitar da shara daga gidansu suna zuba a kwatan nan to kaga hakan nan bai dace ba gwamnati ya yi wannan kwatamin ne saboda ruwa ya gudu kar a damuna ya bata gidan mutane saboda haka idan har an sa shara aka toshe wannan ruwa ba inda zai je tunda ba inda zai je dole zai dawo gidajen mutane saboda haka a ringa kula sannan kuma mu uba shine maganan wanke hannu a wanke hannu akai-akai sannan wanke hannun nan ba wai jika hannun za ka yi ba ka tabbatar cewa ka wanke hannunka mai kyau ka murza mai kyau da sabulu da ruwan tsaftacece ka tabbatar cewa eh hannun nan naka yawon idan ka yi hakan nan insha Allahu kashe hamsin bisa ɗari na cututtukan da ake samu ta rashin tsabta din nan ba zai zo kusa da kai ba sannan maganan muhalli a ringa share muhalli muhalli a ringa sharewa a rike su da tsafta sannan kuma a yi wa yara wanka akai-akai a wanke kayan su kar a bar su da datti ta wani hanyoyi kuke faɗakar da jama'a game da wannan bangare na tsaftar muhalli kamar yadda na faɗa ɗazu akwai mutanen da ake kiransu masu shela mukan rubuta jawabin da ya kamata su ba mutane sai su shiga cikin eh, jama'a su ringa faɗa musu abun da muka faɗa musu dinnan sannan kuma mu da kanmu jifa-jifa muna zuwa a kofan bulama a kofan lawan a kofan ajiya kofa mai martaba muna tara mutane muna musu jawabi sannan kuma akwai kafafun yada labaru muna shiga gidan talabijin muna shiga gidajen rediyo muna ba su ilimin da ya kamata su sabtata kansu da sauransu Dr. Babagana Abiso, daraktan kare yaduwar cututtuka na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Borno kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Maidugurin jihar Borno. Hukumomin kula da kiwon lafiya a jihar Bauchi suna ci gaba da samun damar haɗa hannu da sarakuna iyayen al'umma wajen yaƙi da cutar polio a faɗin jihar in ji wakiliyarmu amina abdullahi girbo a kokarin da ake na ganin bayan cutar polio hukumar kula da kiwon lafiya tare da haɗin gwiwar sarakunan gargajiya ta kafa kwamitocin hakimai domin wayar da kan al'umma mai martaba sarkin das alhaji usman bilyamin usman shi ya kaddamar da kwamitin na farko a ƙasar katagun na task force a kowace local government sannan akwai kwamiti na social mobilization sannan kuma akwai akwai wannan kwamiti ita ma da ake kafa wanda hakimi zai zaɓi ɗaya daga cikin dagacinsa shi ma ya jagoranci na ward sannan akwai na unguwanni su ma da ake duka wannan shine abin da ake bukata da hakimai da su sa karfi a kai sannan a samar da dukkan taimako da ake bukata dukkan abin da an ga zai inganta wannan aiki to hakimi yana da daidai da ya tashi tsaye a kai ya bada tasa Tabbas kenan Alhaji Usman Bilyamin Usman, Dr. Mansur Dada ya bayyana cewar sun ɗau matakai. Shekaru da dama da suka da da ana wannan rigakafin polio din akwai matakai da aka fi fito da su wanda suka taimaka kwarai har aka kai ga wannan matsayin da ake da farko kuka duba musamman sarakunan mu da shugabannin al'umma yadda aka jawo su jiki suka fahimci abin kuma suke taimakawa wajen warwarewa wajen matsalolin da ake samu da wasu mutane wanda suke kin wannan allurar rigakafin bayan nan kuma akwai matakai da dama akwai abin da ake cewa tracking wanda ake fidda kamar waya ne haka za a zaga duk yadda masu aiki suka ba dama mutum ya yi karya za a iya wannan track naka zaka decoding din ta za ta nuna mana lalle baka je ba ko da ka in baka je ka ce ka je ma za a gane so da abubuwa kamar su wannan process din da aka fito da su da eh, da irin operation center din nan banda Bauchi an yi a Borno an yi a Yobe an yi a Kano an yi a Kaduna da Sokoto duka da state da suke kan gaba wajen yawan eh, yara masu wannan su aka bude centers din nan so wannan ya taimaka wajen yadda za a haɗa kan duk eh, kungiyoyi masu tallafi ga harkar immunization kamar WHO da duk za ku hada waje daya kun hada waje daya kuma sai ku tattauna ku fidda yadda za ku yi aiki. Dr. Mansur Dada kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jihar Barnama Ƙungiyar Rotary Club International ce take ci gaba da taimakawa al'umma da samar masu da tsaftataccen ruwan sha domin yaƙi da ake da cutar polio a ƙoƙarin da ake ta yi na kawar da cutar kwata-kwata daga Najeriya. Abdullahi Mustapha ɗaya ne daga cikin 'yan jarida da muryar Amurka ta horar akan yaƙi da cutar polio ya aiko mana da rahoto daga Maidugurin jihar Borno. A sashen arewa maso gabacin ƙasar nan musamman ma jihar Borno ƙungiyoyi da dama na ba da su domin kauda cutar folio. Ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi ita ce ƙungiyar Rotary International wadda ɗaya daga cikin ta ƙungiya ga jama'ar jihar Borno wajen kauda cutar folio shine samar da tsaftataccen ruwan sha ga jama'ar jihar. Unguwar dalazan Nari da ke gundumar mai sandari a birnin Maiduguri na daga cikin unguwanni da ita wannan ƙungiya ta Rotary International ta haka rijiyar burtsatsai domin samar musu da tsaftataccen ruwan sha. Na wannan unguwa ta ta dala zannari ga yadda zantawa ta da jama'ar wannan unguwa dangane da wannan hoɓɓasawa ta ƙungiyar rotary international malam abubakar muhammad maina wadda gidansa ke dab da wannan wuri da aka haka wannan rijiya na cewa Eh abin da zan bayyana ina yi musu matukar godiya sosai kuma muna farin ciki da samuwar wannan bohol Kafin mu same ta da kuɗin mu ma muna rasa ruwa wani lokaci muna kwana ba ruwa kuma kowane magidanci akalla kullum sai ya batar da ɗari biyu wurin sayan ruwa. Gaskiya sun tsame mu cikin wahala sun kawo mu cikin wadata mun gode musu sosai da yi mana wannan bohol Muhammad Sharif wani mutumin unguwar ne shi ma ga nasa bayani. Eh, to godiya da ya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da ya nuna mana wannan rana da aka zo aka yi bikin bude wannan mababbugar ruwa da aka rubuta end polio a kai alal hakika anguwan nan dai kamar yadda kake gani da gonan shinkafa ne kuma tsakanin nan da ruwa dai tsabtatacce akwai nisa sosai amma dama ko da yaushe an ce tsammanin allah yadda kuna sare yau da gobe allah zai kaddara abin da za ku samu imam abubakar da aka fi sani da malam gambo wanda shine limamin masallacin juma'a na abu imran da ke wannan unguwa shi ma ga nasa tsokaci muna gode wannan kungiya ta rotary international wanda suka samu mana da bohol din su karan kansu da kuma ta hanyar shugaba ba a da yake wakiltar shi nan mai sandari wanda shi ma ga dacewarsa da a kawo wannan buhu ɗin zuwa nan ya ba da goyon baya daga bisani na zanta da sakataren hakimin gundumar mai sandari alhaji ibrahim zanna libati wanda shi ma ke cewa wannan bohol din zuwansa cikin anguwan nan mai martaba shehu murdo da kuma shi hakimin na gunduma na yare alhaji abubakar sai bi da wannan anguwan gaskiya suna taimaka taimaka mutanen masu polio da suka zo ba ta ba samun wani mutanen da suka ci ba su dauka polio a cikin wannan unguwan ba. Fatan jama'ar wannan unguwa ta Dala Zannari da sauran jama'ar birnin Maiduguri shine Allah ya kawo karshen wannan cuta ta polio amma fa sai idan kowa ya bada tasa gudunmawa. Abdullahi Mustapha daga Maiduguri. A gaida Mustapha Abdullahi wanda yake ɗaya ne daga cikin 'yan jarida da muryar Amurka ta horar kan yaƙi da cutar polio. Da wannan rahoto muka kawo ƙarshen shirin a yau, sai mako mai zuwa za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki. Nasiru Yakubu Birni ke muku fatan alheri a kasance lafiya. sawaka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.